yau da gobe daga muryar amurka a washington dc To masu sauraro Assalamu alaikum barkan mu da warhaka shirin nan ne naku kamar yadda aka saba na yau da gobe muka sake juyowa a wannan yammacin litinin 8 ga watan Yuni shekarar 2015. da fatan an yi hutun karshen mako lafiya sannan kuma kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka akan mitoci 1725 da kuma 30 sannan a birnin washington dc usman kabara ne tare da jamila kabiru fage To akwai ci gaban zauren matasa tare da Ibrahim Abdulaziz da jama'arsa akan almajiranci. gwamnati ta ɗauki nauyin makarantunmu kamar da take ɗaukan nauyin makarantun gwamnati su ma malamai ne kuma akwai silabus da ake so yaro ya karanci addini me yake bambanta almajiri da ɗalibi ne dr dikwa na farko idan aka ce iya eh, karatun kur'ani naka bai yi nisa ba idan ka hada shi da larabci ana iya samun matsaloli hmm. wajen a ce a ah, wannan aya ta yi kama da wannan Duk za ku ji duk wannan a cikin shirin yau da gobe kai har ma da amsoshinku game da tambayar mu ta ranar Juma'a. To haka yake Jamila tambayar da muka yi ku a ranar Juma'a ita ce shin menene bambanci tsakanin almajirancin da kuma ita sana'ar bara ko kuma aƙidar bara da mutane suke yi. To da farko ga amsoshin tambayar tamu ta jiya akan bambancin almajiranci din da ita bara. To daga cikin sakonnin da muka samu kuka aiko mana amsoshin tambayar mu ta jiya a shafin Facebook, Hamza Ahmadi ya ce almajiranci shine mutumin da ya bar garinsa don neman ilimi ko wani aiki na addini almuhajiran kenan. Bara kuma shine mutum mabukaci ya fito karara ya roƙi mutane su taimaka masa ko kuɗi ko abinci da almajiranci da bara duk musulunci ya san da su sai dai akwai ka'idojin yin su. Sai kuma sako na gaba daga Ibrahim Musa ya ce almajiranci yawon neman ilimi da sanin duniya bara kuma roƙo. To shi kuma Sulaiman Hamisu duk Funtuwa ya ce bara daban almajiranci daban domin babu ta yadda za a haɗa neman ilimi da roƙo. sai kuma saƙon sale shehu shahada ya ce to mu dai a ƙasar hausawa ba ma bambance tsakanin bara da almajiranci abubakar musa umar ya ce a gaskiya ba su da bambanci sai kuma ali Maidugu ya ce neman ilimi da neman taimako Abdulrahman bin Ali ya ce, Bambancin almajiranci da bara shine yaƙi da jahilci wato ilimi. Sai kuma saƙon Umar Hassan Albashir ya ce, Babu bambanci, iyaye ba su iya ciyar da 'ya'yansu, shi yasa suke tura su bara da sunan almajiranci. Musa bin Muhammad ya ce, Almajiranci duk wani mai neman ilimi almajiri ne, bara kuma shine ka fito bara kuma shine ka fito da buƙatar ka fili kana roƙon abu abinci ko kuma kuɗi da sauransu kuma mabarata ma kala-kala ne banda ma miskinai kamar makaho gurgu kuturu sannan akwai na almajiri wanda shi kuma buƙatar shi bata wuce abinci ko sabulu ko wani kayan sawa ba sannan akwai masu bin ofis ofis suna haɗa ƙarya don su samu kuɗi su ma mabarata ne su ne waɗanda annabi ya ce za su tashi ranar gobe babu nama a fatarsu sai kuma saƙonmu na ƙarshe daga salisu sa'idu mai nama ya ce ita dai bara mutuwar zuciya ce almajirci kuma neman ilimi ne to Allah ya samu dace sai mu ce sai wani lokaci ku ci gaba da aiko mana sakonninku a shafinmu na facebook da twitter kai har ma da sakonnin text in kuka samu dama To masu sauraro wannan karan har da sabon filin yin bitar labaran da suka faru a ƙarshen mako. Ana ci gaba da gasar kwallon kafa ta tarayyar kasashen turai ta UEFA Champions League. Barcelona ta lallasa Juventus da ci uku da daya. Wanda shine wasan karshe ba? Yawwa shine wasan karshe da suka buga. To in muka leka maganar wasan kwallon tennis kuma za mu ji cewa shahararriyar 'yan wasan nan wato Serena William ta lashe karo na ashirin na gasar French Open da aka saba. To haka kuma in muka sake leƙawa a bangaren tennis din da na maza akwai wani Stan Wawrinka wanda dan Switzerland ne ne a shi kuma ya doke wanda aka sani matakin farko wato Djokovic dan Sabiya din nan wanda ne da na daya a duniya to yanzu wannan ya doke shi a wannan dai gasar da aka yi ta French Open din wanda a matakin karshe ya samu wannan nasara shi ma to kamar yadda ake buga wasan kwallon kafa ta duniya ta mata to za mu ji cewa Germany ta lallasa Ivory Coast da ci goma ba ko daya ta za su farfado kuma wasan su na farko kenan gaskiya ya za su yi wannan sai dai su samu wasan su na farko ne to ai da akwai sauran wasa biyu da za su iya bugawa kila su farfado hmm, to Allah ya bada sa'a amin amin <laughs> To haka ne Jamila bari to tunda mun dan ji yadda duniyar ta molar take ciki ina ga ai ya kamata sai mu dan shiga nishadi ko? Eh kwarai da gaske Usman da masu sauraro mm. da akwai wani shahararren mawaki dinnan da aka fi sani da suna Davido mm. wato Davido dai jiya ya kammala karatun shi da yayi a Babcock University da take Ogun Nigeria inda ya sami digiri din shi ta farko kuma ya gama ta da 2-1 wato. Eh ki ce da ya ki daren daraja na, matakin digirin kwarai da gaske kuma ka gani bai bar Najeriya ba a cikin kasar yayi ba wai irin wayannan mutanen ba kuma kidan ya koya a wurin a digirin eh digirin shi na mm. farko akan eh, kida ne ba kida eh. kida da raye wake wake da rawa duk duk gaba daya sai kuma yanzu mu dan leƙa filin siyasa ko? a dole ai kin san eh, taɓa kiɗi taɓa karatu ne kwarai da gaske mm. muhammadu buhari ya isa ƙasar jamus a taron da ake na ƙasashe guda bakwai nan masu ƙarfin tattalin arziki a duniya wanda kuma gwamnan jihar borno wato kashim shatima da na jihar lagos wato babatunde fashola da wasu ma sun take masa baya inda suka sauka a jamus din kamar yadda shi kakakin shi shugaban ƙasa a bangaren yaɗa labarai ya faɗa wato garba shehu ya ce kuma shugaban zai tattauna ne akan maganar tsaro wadda take addaban najeriya da ma wasu abubuwa da suka shafi tsara to sai mu ci allah sa mu dace amin amin To yanzu ga kuma dai har ila yau wakilinmu na Adamawa to Ibrahim Abdulaziz tattaunawarsa da ya da Bello dan Malam da ke garin Ingroje da kuma suleiman Mai bulaus a Numan da Zahara Fufure duka a zauren matasa duk game da almajiranci da kuma abin da yake haifarwa. gwamnati ta ɗauki nauyin makarantunmu kamar da take ɗaukan nauyin makarantun gwamnati su ma malamai ne kuma akwai syllabus da ake so yaro ya karanci addini to tunda ita gwamnati ta yi sa akwai wasu makarantu da ake karantar da addini ina laifin ta sa su a cikin abunan na program nata na shirye-shiryenta na, na gwamnati ita ma a ware mata kuɗi ko da kudin kason kasa ne a ɗauki nauyin malaman nan ya zamana cewa yaran su ma suna jin daɗi kamar yadda sauran su ma 'yan najeriya ne su ma kuma 'yan jahohi ne duk jahohin nan akwai makarantun gwamnati to ya kamata mu muna kira ga gwamnati don Allah ta sa hankalinta akan wannan abun domin mu kawo ƙarshen wannan abun a arewacin Najeriya ana yawan zagin mu da irin wannan abubuwan ba musulmin da baya so ya yi karatun addini to amma mu muna ga cewa malamin nan a ɗauki yara hamsin ɗari a ajiye masa kai uban yaro baka ka masa ko kwano ɗaya ba shi ma yana fama da kansa bai da wani personal sana'a ma ya dogara ga Allah ya dogara ga wannan yaran ne to ya zai yi kai kuma kana so ka karanta addini shi ma yana so ya karantar da addini shi ko bai da taimako daga gwamnati to muna kira don Allah don Annabi a taimaka gwamnati shiga cikin wannan al'amarin domin mu kawo ƙarshen wannan abu. To a ga gare ka arama ku ne an ce malamai magada annabawa ku kuke faɗakar da jama'a tambayar da zama ka shine in ka duba yadda abu suke wasu a ganin kan cewa wai iyaye ba san nauyin da ya rataya a wuyansu ba dangane da 'ya'yansu. Eto, eh a gaskiya zahiri wannan magana haka ke wasu iyayen suna nuna soyayya ne fiye da yadda ake tsammani ga yaran sai ga iyaye wai ba za su iya tsaya yaran su ya ya nemi ilimi ba suna so kawai su ba yaron su jiki yaro idan aka tura shi makaranta maimako a kula da shi a kula da makarantar da yake yi a ba shi kwarin gwiwa sosai su malamai su ma a mutunta su malaman nan fa su ne ilimi idan ba a ba malamai kulawa na musamman ba to ba yadda za a yi malami ya tsaya wa yara sannan kuma za ga iyaye wai idan malami ya daki yaro suna goya yaro baya shi yasa yara suke zama lalatattu ga ana raina mana mu al'umman arewacin najeriya maimako iyaye idan suka tura yaron su makaranta su ba malamin kwarin gwiwa sannan su su kula da yaro su ringa masa bude masa ido sosai sannan gwamnati ina kira ga gwamnati yadda take ɗaukar nauyin makarantun boko don allah ta yi kokari ta ɗauki nauyin malamai da kuma almajirai a ɗauki nauyin su a hana su bara kwata-kwata a sa doka ashe babu magana bara duk wanda hagani a bara kama shi a mai da shi makaranta kawai yadda za a kula da sauran makarantu haka ma makarantun a kula da su a sa musu salare a sa musu wurin kwana da abinci mai kyau haka ne za mu farfaro da yankinmu na arewacin najeriya amma malam ka tabo ne batu kuma shine eh, da abin tambaye ka ne kaga a ƙasar na ka ci gaba ka tadda iyaye na da haƙƙi amana da haƙƙi ɗana da haƙƙin ya kai mahaifinsa in bai kyautata masa ba fa to amma kamar a nan a arewa ko kuma a najeriya ta arewa kamar an jahilci lamarin na batun haƙƙin yaya akan iyayensu da kuma haƙƙin iyaye akan iyayensu eh, ki misali menene haƙƙin yaya ne to haƙƙin yara akan iyayensu shine iyayensu ma su ringa mutunta su sani fa kowa na da haƙƙi akan ɗan uwansa iyayen nan sun haifi yaran nan sun raine shi sun hakki ne a kansu su sa shi makarantar da zai yi ilimi mai amfani wanda zai amfani ƙasa ya amfani yanki ya amfani duk duniya shi ma yaro ya sani cewa hakki ne a kansa iyayensa yadda suka haife suka raine shi ya zama mutum da na gari wanda iyayensa za su yi alfahari da shi ƙasa za ta yi alfahari da shi idan muka ɗauki wannan muka sa shi a gaba in Allah da ƙasar mu Najeriya da kuma yankin mu na arewa zai ci gaba watakila wannan batu mai faɗi ne nan gaba za mu taɓo batunan na haƙƙin yaya akan iyaye da kuma haƙƙin iyaye akan yaya hajja tambayar da zan miki na kusa da ƙarshe a gare ki shine na cewa yanzu tunda mun ji matsalolin Ah, kamar ku kungiyoyi akwai kungiyoyin da kuke kafawa domin ku faɗakar da al'umma hajja na yadda za a magance wannan matsala eh akwai muna kafa kungiyoyi don yanzu mu ma muna da kungiya ta musamman ta masu sauraron rediyo da masu rubutawa to saboda haka muna kira ga iyayenmu maza wannan kiran na iyayenmu maza ne mu kan mata namu mai sauki ne don allah su dinga tallafawa mata akan yara su dinga tallafawa mata akan yara to ko a kunyan ku me kuke na faɗakar da musamman iyaye da kuma su malamai da dangane da wannan batu na almajiranci to ka san dole mu wayar ma iyaye kai akan yara muna wayar muna kuma kira duk lokacin da muka zauna mitin zaka samu mun wayar da kan iyaye maza akan yadda za su tafi da rayuwar 'ya'yansu kuma har da mu matan ma duka ba a bar mu a baya ba amma fa ina daɗa kira ga iyaye maza ina daɗa kira ga iyaye maza su ba mu haɗin kai mu mata muna da rauni ko da yaushe ita mace tana ƙarƙashin wani ne to in ya zama na kuma kai ka sake ta ka saki ƴaƴan da ka haifa tare da ita ya za ta ina ta sa gaba wato shi yasa almajiya su yau to a tambaya ta take shagara shine in ka daga idon ka je tashar mota ko kuma a kasuwa ka ga almaji suna o dan kanzo ko kuma allaro a taimaka mana ya kake ji a gaskiya ina matukan bakin ciki musamman ni in na zo kamar zan tafi wani wuri haka kama a gosulo haka za ka ga yaranmu suna nan suna cewa Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye in ka duba sai ka ga yaro ne kuma yaron shi ma sai ka ji a jikinka kamar ɗanka ne abun da yake yin nan sai ka tuna shi in kana da adalci kaga inda ɗanka ne yake ya za ka ji to amma sai ka watsar da dan yana nan yana ta yin abun da ya ga dama muna godiya ya to ya kake ji a ramma dangane da kuke tura almajiran su kuke kanta da su ya kake ji in ka ganshi ya rigo kwano ga riga daban wando daban watakila ga kazuwa ko kuma kuraje a jikinsa to abun kan matsayin mu na malamai abun kan babu daɗi mu ma ya kama dole ne amma kira na ga gwamnati dan Allah shine ta sa doka kuma ta ɗauki nauyin mu malaman da kuma su almajiran a inganta musu wurin karatu na musamman a gina musu a ɗauka musu salare domin idan yaran mu suka yi karatu za su yankin mu da kuma arewacin najeriya muna godiya to hajji a ƙashe ya kike ji ki kiga ƴaƴan da kika haifa suna yawo a titi suna bara ro. wallahi in naga yaro yana bara yana a titi yana bara an ce wannan almajiri ne sai in yi kaman in buɗe ciki na mayar da wannan yaro ya zama ma baya duniyan ma To haka matasa an gaishe ku sai kuma mu je ga Dr. Khalifa Dikuwa wanda kusan in ce shi ma mai ilimi ne kuma malami na jami'a da na allo ɗin kanshi wanda ya mana bayani akan ɗalibta da almajiranci mun fara da shi ne a wancan makon yanzu kuma ga ci gaban tattaunawar da muke da shi. To shin wannan bara da take ta damun mutane koyaushe ake ta magana a kanta menene iya illar da take iya yi wa yara ko kuma rashinta a yanzu wannan zamani. Baran da aka kawo na karshe din tunani ne wato yaudara ce na ɗayan wato aka yi a lokacin da ake karatu karatun allo za ku yi karatu sau uku da safe da rana da daddare amma idan kuma aka je can ka sauke sau ɗaya za ka iya ka karanta na farko za a fara maka da alhamdulillahi yana iya karanta shi falaki da nasu da sun a shekaru a watanni na farko farko za ka iya makaranta har ka rubuta a ka mm. shekaran ka ta biyu za ka iya ka hada shi a hizi talatin wato rabin kur'ani mm. domin ba za a hada shi da hadisi da sauran ilimi ba domin na farko idan aka ce iya eh, karatun kur'ani naka bai yi nisa ba idan ka hada shi da larabci ana iya samun matsaloli mm. wajen a ce a ah, wannan aya ta yi kama da wannan sai ka gur gurbata shi misali zaka ce likomin yuflihun likomin komin ya yatafakkarun haka ire-irensa ko kuma za a je inda za a ce ma annabi Musa idrib bi sakal hajara hmm. to zaka ce zaka ka shiga a confusion zaka na gaban nan zai kasance basa jadne ko fajar ne wanda kuma surorin nasu daban-daban to ire-iren kalmomin nan ake amfani da su idan lokacin da talauci ya addabi mutane su shiga birni ana iya amfani da waɗannan kalmomi domin sukawa manufofin gwamnati yadda aka fara yanzu lokacin yaran Muhammad Yusuf na Boko Haram da sauransu ai an yi amfani a kan cewa Boko ko demokrafiya haramun ce domin su suka ce rana ba ta motsi suna waɗannan abubuwan da suka saba da ire-iren su ana ja hankalin mutane wajen suka mm. manufofi abubuwan da suka faru to ana amfani da talauci da dadi a cikin birni sai su yi amfani da yaran nan wajen a yi amfani da su hanyar da ba su dace ba wajen aiken inda ba su yi ba duk abubuwan a sha da sauransu ana iya amfani da su misali abubuwan da na ke faɗa. Eh. Yawwa sannan game da kalmomin da suka zo kusa-kusa da shi inda muke faɗa to ba a yarda yaro ya je wajen wani malaminsa ba tare da sani wani malami ba mm. to akwai kusan shekaru ashirin na da na faɗa a baya ana yara da yawa ana ɗaukan su daga mota shekarunsu uku hudu haka a maiduguri mm. hanyar kano dunnan sai bayan magriba sai a zubar da yaran nan suna shiga cikin maiduguri na daga muri akan cewa fa wannan idan gwamnati bata sake bata tashi bincika cewa su suna zuwa karatu mun da idan aka yarda dole na abi diddigi a san su su waye ne malamin su domin a sani kyau in an ka bar su haka domin yawanci bisa ga sari wani malam ba ya ce fa a cikin dokan kirani ba a fada ainihin inda garinsa yake yake maka ni daga Kano ne amma kafin ku iso Kano duk sun sauka a hanya ba za su faɗa maka ainihi ba to za su yi a auri mata goma ba tare da sun saki na bayan ba mm. ya bar wannan garin ya sake zuwa wani gari ya canza suna ya san canza sana'a to ire ire wannan abu shine dalilin da a ce mana ko aure za ka sai kun bincika daga ina ne mutumin yake daga wani kauye hmm. su kuma ba za su faɗa ba sai ya kasance kuma wace bari bari suna da kau eh, suna da kabilanci suna nuna wariya hmm. alhali musulunci musulunci guda ɗaya ne kuma ba za a faɗa maka a sunna ba amma alhali yana sunna kan cewa wanda hmm. za ku hada dangi da shi dole ne ka san inda ya fito ko babansa ba addinin ku ɗaya bane ba laifinsa bane wani abu daban ne bai amma dole ne ka san inda ya fito malam ba hausa ba zai faɗa maka ba haka ire-iren kansa wannan to wannan abin yaudara ce na abin da ake cewar almagirci wanda ya kasance aka kalman da aka auro ta daga ainihin sahabban ma'aiki suka bar hmm. maka ba yasrib zuwa madina sunan su mahajirun wannan almajiranci da yanzu yake cikin birane kuma yara da yawa ko kuma mutanenmu sun yi amfani da cewa sun tura yaransu almajiranci amma kuma a zahiri kowa ya san cewa walakantar da 'ya'ya ne me za ce akan wannan ina so ya kasance a bar su yaran na inda suke a kauye su zo na inda suke kauye kuma gwamnati ta yi adalci ta ɗauka nauyin su yarda ake wa karatun boko scholarship kuma gwamnati ta san cewa ilimi ba wai kawai sai da turanci ba idan aka ce ma mutane yanzu ya yi karatu to duk haddashe wanda ya haddashe kur'ani wata daban mm. shine dalilin da ake mara yanzu kalman da ake ce mara shatima din nan wanda yanzu ake kira na da shi da ma'anarsa malamin malamai ne wa profesa ma emeritus mm. duk abin da ka fada mm. ya na eh. domin kai ba za ka fadi abin da ba zai ma al'umma amfani ba ba za ka faɗi abin da baka da hujja a cikin alkur'an da sunna ba mm. to shine ma'anar shatima kowa kai ba ba fade ba ne kai malami ne wanda kuna cikin fada kuna zone shehu ko sarki ya zo daga waje kowa zai tashi ya mike amma ko ba a yarda ba domin darajar ilimin naku hmm. kuma za ku yi karatun fati ku yi zafaha ku yi hannu da sarki sannan ku tafi. Rabbana salati ga magayyar cikewa gurin mafi aminci mai kyan hali da tsayawa sayyidul wujudin lahi abun yabawa mai cika rakawa. lura da masu cuta daga jami'a ke zauwa babu musawa mai da hankali kama hanshakin ɗan sanda ya yi jami'a ba mai suka da musawa je ma'aikatar shari'a taron alƙalai daga jami'a ko wannan su yake zuwa ko a ɓangaren lauyoyi in lura jami'a suke ta tafiya sannan zaukowa shi yasa nake waka ba sassautawa in ta gyara al'umma ba sauran barna lakcara mai cizo da kamar ceto cutar 'yan yara gara na yi su ko na ka kamo kwaɗo da na yi lakcara in sassai da mutunci na gara na yi wasan dambe ko na yi jido ya ubangiji mai kyauta mai gyarawa a gyara jami'an karabauta ta da 'yan kin san ai rai dangin goro ko kwarai da gaske eh. dan samu ai numfashi Yawwa haka <laughs> yake Jamila to duk da yake dai Halima Jimarau ta yi balaguro amma bata manta da mu ba a karin magana karin magana ko yanzu kasuwa ta watse ɗan koli ya ci riba. Wanda ya aiko mana wannan karin magana shine Safiyanu Gumal zangon daura. karin magana. To wannan karin magana idan muka duba tana kunshe da wasu mahimman kalmomi a cikinta waɗanda suka haɗa da kasuwa da kuma ɗan koli da kuma riba. To a gurin bahaushe dai in an ce kasuwa wato ita ce wani keɓaɓɓen wuri ne da mutane suke taruwa suna saye da siyarwa. Wannan ma'ana kenan ta farko akan kasuwa. sannan kuma wani lokacin bahaushe in yace kasuwa to yana nufin farin jini misali wani lokacin sai ka ana cewa kai amma wannan yarinya tana da kasuwa manufa tana da farin jini kenan sannan wani lokacin idan bahaushe yace kasuwa to yana nufin kima ko daraja shi sa wani lokacin sai ka an ce ai abu kaza kasuwarsa ta fadi manufa kimarsa ta zube yanzu ba shi da daraja kamar da to kenan dangane da ma'anar kasuwa kenan to sai kuma wato dangane da dan koli shi kuma dan koli shine mutumin da yake yawo kasuwa kasuwa yana baza tarkacensa domin sayarwa kuma shi ɗan kola a gurin bahaushe ne shi ake kira ɗan kiri ko ɗan kwarami ko ɗan jaura ko dan jemagi to duk ana kiransa da wannan suna to ita kuma riba a gurin bahaushe ita ce ƙarin kuɗin da ɗan kasuwa yake samu wato bayan ya siyar da kaya sama da farashin da ya sayo shi to shine ake kira riba to a yau dai sai in ce wai an gamu wai mai ganga ya faɗa rijiya wato za mu ɗauki wannan karin magana mu ga wani lokacin ana amfani da ita wato a wajen abin da ya shafi habaici kamar yadda hamshakin mawakin nan ko kuma dokta ko kuma sarkin mawakan ƙasar hausa alhaji mamman shata allah ji kansa inda yake cewa yana cewa ko yanzu kasuwa ta wate dan koli da hula goran shi to shi kasuwa ta yi riba ni yau aka hana roƙon nan duka mamman alhamdulillah to a nan muka duba za mu ga shata yana so ya nuna wa sauran yan uwansa mawaka cewa shi a halin da yake ciki ko yanzu aka daina roƙon baki aka daina waka to shi alhamdulillah ya samu biyan bukata dan me sai ya ce domin komi ke taka kasan nan an taɓa ba shata mai waka komi mutum ke sa a jiki nai an taɓa ba wa shata mai waka dan na je maka wakar ta kai ni sai shukura alhamdulillah to anan muka ƙara duba sai muga shata yana sun nuna cewa shi waka ba abin da bata yi masa ba to kaga anan gurin da karshe ma sai nuna cewa ma ya ma je aikin haji kuma ta hanyar wakar ya je aikin haji saboda haka shi ba abin da zai ce waka wata sai godiya to anan idan muka duba sai mu ga wani lokacin wato mutum yana yin amfani da karin magana nan ne domin ya mai da martani ga wani wanda eh, wata suke wata ya tsama tsakanin juna to sannan ɗaya fuskar yanzu kamar yadda bal take din nan wato a duniya ta karɓo to za mu iya cewa shi ma ɗan bal na yanzu wanda yanzu ɗan bal mai wani mai kuɗi ne zai yi bal ya samu motoci ya samu gidaje ya samu wato abubuwa da yawa to amma waɗanda suka yi bal a shekaru na baya da suka wuce sai dai mutum ya yi bal ya ci ciwo kawai amma babu komai a tare da shi to yanzu da zai yiwu a samu tsohon dan bal da kuma dan bal na yanzu wanda ya samu wanda ya samu bal to shi dan bal na yanzu wanda ya mallaki abin duniya zai iya cewa tsohon dan bal na da ya ce a to ai mu yanzu ko yanzu kasuwa ta watse ai mu dan koli ya ci riba wani fa wato yana so nuna wa shi wancan tsohon dan bal din su ba su samu komai a bal ba sai wahala shi ku a yanzu ya mallaki gidaje ya mallaki motoci to in Allah da da gani wannan hajiya kamar <laughs> ai hajji sai dai ka tare ta wani duka <laughs> Jamila kwarai da gaske ka tare Jamila da kamar a nan yanzu ko kwarai sosai amma kamar eh. ina da tambaya mm. wai ina Halima da filin dafa dafa ne yau a ah, ba ai ba ta dan yi nukusani ne na wannan makon kawai yau kin san azumi yana gabatowa ko eh haka yawa gara ta dan je ta shirya mana wani irin girke girke za a dinga yi muna kwalam da makulashe kwarai da gaske eh. yanzu kai ka shirya a ah, tsaf sosai mm, ka san wannan shine azumin ka na farko a birnin amurka ka shirya eh, mishi wallahi tallahi to alhamdulillah muna nan kawai za mu tare shi kawai ai wajen awa goma sha hudu wajen awa goma sha hudu fa ba abinci ka san muka dauka <laughs> tun eh. hudun na asuba ba za mu sauke ba sai tara na dare ki rana ba ta faduwa da wuri ai kansir ya kamata ku shirya kin san boloko ko boloko eh yawa yace ai dadi na da azumi ba a ci da rana shi ka bani wahala <laughs> Dole ya ba shi wahala. <laughs> To, mece ce tambayar mu ce Jamila? To, Usman, muna son mu ji daga masu sauraro, um, ta yaya kafofin sadarwa ta intanet ta canza alƙiblar kafofin yaɗa labarai kamar na rediyo da talabijin da ma na jaridu? haka kin san da kowa da inda ya fuskanta to sai ga sabuwa alƙibla ta fito ba haka sosai to jama'a da fatan kun ji daɗin wannan shiri har da ma waƙar da kuka ɗan tashi da ita sannan kuma shirin yau da gobe ne kamar yadda aka saba daga nan birnin washington dc ya zo muku da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu abokiyar gabatarwa ta ta yau kamar kullum jamila kabiru fahim usman kabara ne a madadin tafarra girma tafarra da injiniyan mu na yau wato voitex zanga-zanga sai kuma ita kanta Julie da take tsaye ta zubo mana ido tana kallon yadda muke muke cewa a zama lafiya Allah ya sa damu da alkhairinsa daga nan birnin Washington DC. Assalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.